فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار ينقوى الأمر مأيكي عليه الصلاة والسلام iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta makaranta ta kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan tsohon gidan mai girma tafi dankabi wanda muke gabatar da karatu na alkur'ani kowace rana daga cikin ranaku na wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya shige mana gaba tare da ne akwai gangaren kai gwani hafizu kitabillahi alaramma yahya abubakar argungu da sauran tawagar iyayenmu mata da 'yan agaji da babban mu malam muhammad abubakar mera duka muna tare da su a wannan gure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora kwana biyu da suka gabata Allah ya sani muna cikin uzuri ne na zagayen wuraren tafsirai na malamai karkashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta argungu local government fadilatul doctor sheikh imam suleiman bawa argungu an zagaya an je har wajajen abin nan a ƙasar gulma da wajajen eh, dukanan da yankin da ya argungu lokal gamman duk inda ya ce akwai malamai da ke gabatar da tafsiri an shiga loko da loko sako da sako domin a gaya da suke gudanar da karatunsu wannan shi ne dalilin da ya sa kuka gaba ku gani ne ba amma alhamdulillah fadilatul doktor sheikh dr abdullahi mungadi ya rike mana wannan majalisi kwana biyu ya gabatar da karatu mun amfana kwarai da gaske muna zuwa ga dafta Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya masa tukunci da gidan aljanna yan uwa masu albarka a jiya ma an yi maganganu akan muhimmancin kwanaki goma karshe an tattauna na tabbatar da mun fa'idantu haka dai ko ba haka ba ne to Allah ya ganar da mu yau za mu tashi a cikin wannan sura mai albarka suratul shura za tashi wato aya ta 27 Allah subhanahu wata'ala ce walau basata Allahu rizqa li ibadi walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghu fil ard walakin yunzilu bi qadarin ma yasha haka innahu bi'ibadihi khabirun basir wato Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana hikimar da yasa bai yi kowa bai arziki ba ke yanzu tunaninki don me baki zama mai arziki ba damuwarki kenan don me mahaifinki zai zama miloniya ba ɗaya daga cikin malamai yake cewa wallahi ƙaddara ɗaya ta tasta da zuma ma sai ita ce wato mata wani babban mutum a najeriya mai arziki allah bai riga ya rubuta haka nan ba kowane mutum da abin da allah ya tsara ya rubuta masa da allah ya ga dama da mahaifiyarki sai ta aure wani babban mai arziki da ku ne suke bubbudawa irin yadda suwa da suke bubbudawa to allah dai su wata ala yana so ya gaya muna allah bai ƙaddarta kowa ya zama mai arziki ba Allah ba tsarin su bane kowa ya zama mai arziki me hikimar da yasa Allah bai ba kowa arziki ba sai Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadi da Allah subhanahu wata'ala ya yarwanta arziki ga dukkanin bayansa lawata subhanahu rizqa li jami'i ibadi da Allah ya yarwanta arzikinsa ga dukkanin bayansa Allah ya ce labaghaw fil ardi da mutane sun yi ta'addanci a bayan ƙasa Labarau, ay labaghaw fil ardi wa takabbaru da mutane sun yi girman kai a cikin ƙasa jami'an baki dai inda Allah ya ba kowa kuɗi irin dagawa da kowa gare su masu kuɗi na yi suna jiji da kai ana nuna matsayi ki san mutum kun tare da ke da shi mace kun taya tare da ita yau Allah ya kai mijinta ga wata dama in ki ganta suna hankada ki sai ke mamaki Allah ya ce inda ya ba kowa arziki duk duniya kowa haka zai kama shi muna ganin in duk duniya ta zama haka akwai zaman lahiya kun san mutane iri-iri wani in Allah ya ba shi arziki yana da kuɗi yana da gida ya gina gida yana shiga manyan motoci na alfarma ba ka taɓa ganin wani abu tattare da shi wani kuma za ka ga alama har da abu kai canzawa ake wata wallahi in yau ita ce an ka a excellence ha excellence wallahi duk abokan da take sani tare sun ta canza su wata kuma ba haka take ba sai ta kaga su duk abokan tare waɗanda a tsayen abokan nan wayanda aka tashi tare ma wayanda aka yi primary sai ga duk ta jawo su kusa gare ta ta ƙara ni'imtar da su to haka ya kamata mutum ya zama ba ya yi ɗagawa ba a bayan ƙasa don Allah ya mai arziki arzikin nan mun sha faɗa arzikin nan na Allah ne haja ce ta Allah Allah yana saukar da haja ta inda ya gada ba babu zaɓi duk inda Allah ya gada ba kawai kawai sai ya aje arziki ne kuma ran da Allah ya gada ma ɗauki arzikin nan haka kawai za kamar wasan kwaikwayo kawai sai arzikin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai mutum ya dawo bai da komi na sha maimaitawa gidajen da kuka sani shekara talatin ko shekara arba'in ko shekara ɗari a argungu su masu arziki ne yau tsakaninku da Allah su ne masu arziki? eh su ne masu arziki? uwayen ɗiyan wayan na mutane yau su ne masu arziki? to duk ku tambaye da cijai wayanda suka san ake ce ma argungu gidajen da aka cewa gidan arziki ne a da argungu yau ba su suke da arzikin saboda ne Allah ya cire abi ne kuma ya yi wani wuri da shi saboda haka abin da ake so Allah ya baki arziki Allah ya yi miki wani matsayi Allah ya daga darajar ki to yi kokari ki bi Allah subhanahu Ta'ala. a gan cikin ɗan sahun gaba wajen gudanar da ayyuka na addini a gan cikin ɗan sahun gaba cikin makaranta ƙur'ani to in ma ga haka nan sai mace kai amma dai matan nan ta yi arziki saboda ta yi abi abinda ba a yi tsammani abinda ba a yi tsammani ba shine in Allah ya baka arziki a kanka na addini al'adar mutane Allah ya ni'imta su ya ba su arziki to addini sai dai su ga ana yi yasa yanzu ku duba nan gurin da duwar ta mallaki miliyan goma wurin da mu da ita waɗanda duba zai a'a a ɗan leƙo min dai a dai ɗan hararo na baya don Allah ku duba mu na baya akwai mai miliyan goma wadda ta zo sauraron karatun nan eh ana samu masu miliyan goma yana da wahala yana da wahala ku saurara ku saurara duk mace da ta mallaki miliyan goma mallaka ta yana da wahala ta wurin ga ta yi zaune ƙasa abu guda da za ta wurin ga yan a ga kujera ta musamman za a aje mata ta zauna a ce ita ce wancan ana bambudawa ana wani muzurai ana wani abu haka ana hararar mutane to da shi kenan ana ce hajiya ta taho hajiya mai kaza to sai a kullum tana tahowa Allah ya sa mu dace walau ɗan Allahu rizka da ibadi da Allah subhanahu wata'ala ya da arzikinsa ya yalwanta arziki ne li jami'i ibadihi ga dukkan bayansa Allah ce labaghaw fil ardi wato da mutane la tagaw fil ardi jami'an da mutane sun yi dagawa a cikin kasa fa yatakabbara ba'dhum ala ba'd sake suwa sake girman kai wa yazlimu ba'dhum ba'da sake su dinga zalunta juna wala arsalu fil ardi bil ma'asi da mutane su yi ta fasadi a cikin ƙasa ta hanyar sababa Allah subhanahu wataala wa anwa'il fasadi da nau'i nau'i da nau'i nau'i na banna kala kala ai ta banna a bayan ƙasa sanadiyar ni Allah ya ba su arziki sai Allah ya ce walakin yunazzilu bi qadari walakin yunazzilu bi Allah yana saukar da arzikinsa ne bi qadarin bi taqdirin muayyanin da wani kaddartawa ayyanan ne Allah zai rubuta cewa wani zan baki kaza iya abinda na bashi kenan na arziki duk abinda zai samu kaza dai nin mallaka masa yasa Allah ya ce walakin yunzilu bi qadari Allah yana saukar da arzikin kowane mutum gwargwadon gwargwadon abin da Allah ya bashi Allah ya san abin da zai baki na arziki kullun ya sani arzikin da zai baki na sati ya sani arzikin da zai baki na wata ya sani arzikin da zai baki na shekara ya sani wannan shine aikin da ake yi ranar da ya tabbata aka cewa shine daren lailatul qadari Allah subhanahu wataala yake cewa Allah subhanahu ta'ala yana wato sassaukar da yana rarraba arzikin mutane an gane ko an gane ko Allah yana rarraba arzikinsa haka ne Allah yana rarraba arzikinsa gurgudan abin da yake ba kowane mutum a yi maka estimate ɗin duk abin da kake da shi na shekara to a cikin da shekara da ake wannan amma wannan budget din sai sago shekara zai fara aiki amma arzikin gaba da kiyasta in da daren da qadar Allah ya nuna mana kike ganin wannan shi da daren da kadari ki ga yawa Allah kike ya Allah arzikin da ka rubuta mana Allah ka lallinka mini ya Allah duk abin da kai alƙawarin bani na arziki Allah ka tsaro mini arzikin nan gurin ka yake ya Allah ɗaya daga cikin malamanmu na najeriya yake cewa allah ka ba mu kuɗi allah kuɗin ga ƙurin ka ba komi na ba haka yake cewa ko wani abu na wurin allah kuɗi wurin allah ba komai ba ne shi ne allah subhanahu ta'ala yake cewa walakin yunazzilu bi qadari allah yana saukar da arzikinsa ne da wani gurgudu abin ayyanawa kuma wa allah yake ba arzikin yana bayar da shi ne ga ma ya sha wanda yake so bi hasbi hikimati albaliga gurgurdan yanda hikimar Allah ta hukunta innahu bi ibadihi lalle Allah subhanahu wataala game da bayinsa Allah subhanahu wataala khabirun masanina bima yuslihu da abinda zai zama maslaha gare su kuma Allah subhanahu wataala basirun bi ahwalihim Allah mai gani ne ga halayen bayansa Allah yana kallon halin kowa cikin mu nan wanda Allah yake gani ya tantance ya bashi arziki bisa ga hukunci na sai ya bashi wanda yake ganin cewa ya kamata ya bata kaza sai ya bata shi dai Allah aikin sani ba kowa ke wannan aikin ba babu mai azurtawa in ba Allah ba babu mai azurtawa sai Allah kuma Allah shi yake rike arziki ne ga wanda ya ga dama shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanadu wa yanshuru rahmata Allah wa huwa al-waliyyul hamid Allah subhanahu wa ta'ala shine allazi yunazzilu al-ghaytha Allah shi ke saukowa da ruwan sama yunazzilul matsara minas sama kun ga sai Allah ya ce allazi yunazzilul ghaitha ana gaya muku Allah wanda bai san waye Allah ba to ga aikin Allah nan ruwan sama gare ke gani ana sakowa ba su ka san kansu ba ba wai girgije naka barbarar girgije ba dai sai su yi ruwa a'a a'a wallahi ba mu yadda ba Allah ne ke aiki shi ke tsara da ya tsara sai ya saukar da ruwan sama Allah ke wannan aiki Allah ya tabbatar da haka allazi yunazzilul ghaitha Allah ke saukar da yunazzilul matar min sama Allah yake saukar da ruwa daga sama fa yaghisu an-nasa bi sai mutane su sha su sha daga wayannan ruwan wayanda Allah ya saukar daga sama min ba'di ma qanatu bayan mutane sun yanke tsammani ya isu min ba'di ma ya isu bayan mutane sun yanke tsammani min da zulihi daga saukar ruwan sama akwai shekarar da sai da mutane sun ce wai ko an yi shekarar da ana ruwa saboda wasannin da ya kamata a yi ruwan sama duk sun wuce ba a yi ba da Allah ya shirye shirkwancin kwana shekarar nan ya zubo da ruwa an ce a tarihi an daɗe ba a taɓa ganin shekarar da aka zuba ruwan sama ba irin wannan shekara wata shekara ta bara ko ba a yi ruwa ba a damana ta bara dattijai masu shekaru su da da doriya sun ce wallahi ba su taɓa ganin shekarar ruwa ba irin wannan shekara kuma ba a taɓa shekarar da Allah ya malalo abinci gashi nan komi gashi nan ba irin wannan shekara ta bana yasa Allah cikin rama ta kunga abin da ya faru sai ga abinci ya wadatu ko ina Allah ya kawo agaji Allah ya kawo sauki yanzu ga mutane nan ku dibi kankana ita ma bayan an gama aikin damana aka zo aka zuba kankana kankanan nan shi ya baka kai amma 'yan bakin guri sun rike sai sun yi sun da azumi na sun rike wallahi sai kaga ana kwallo da kankana kasa wallahi da gaya muku a rike a rike kankana masu kankana ku rike muku kan ku sarki bayan allah su ji sauki ya kankanar da za ka iya sai ta ɗari uku ka je ka sha kai ka yi ma allah godiya ka yi azumi an ce a dole sai ta kai naira biyu dole sai ta kai ɗari biyar dole sai ta kai kaza a rike wallahi nan da sati ɗaya nan da sati ɗaya mutum bawa ma ruwa ne da kankara wallahi ba ruwan shi da ita a tarihi ba a taɓa samun shekarar da Allah ya zuba kankana ba irin shekarar ba a tarihi kuma wallahi ba kankana ɗaya ba masu noman rani su ci gaba da yi alkhairi yana nan ta cikin wadamarka akwai alamomi na alkhairi muna kira ga manoma mata masu noma ku je zuwa noma mace na noma ba ina ne da je ta sa kwasa ta yi ba an gane ta sa a yi mata akwai mata da ke sa a yi musu noma kuma suna samun alkhairai ni na san matar da ta yi noma ta samu abinci alkhairi mai yawa ta fa'idantu Allah ya jarabce ta da ta yi aikin damuna ta gaba da jarabawa da ta shiga aikin rani ta gama da jarabawa da ta zo na damuna kamar ita ba kanta yanzu in ka je nan wajajen kasar abin nan a bi suke ce masa nan wajajen kasashen ganin hillani a'a nan wajajen ba gudu suna nan Allah ya zuba abinci ba ma tare da mutane sun yi ban ruwa ba mutum guda sai ya yi buhu ɗari biyu buhu ɗari uku abinci yana nan zube sauki Allah zai kawo agaji da sauki lokaci ne wake kawo agaji wake kawo sauki wallahi ba wanda ka iya da mutane in ba Allah ya kawo agaji Allah shi ke saukar da alkhairi yasa Allah yake cewa wa huwa allazi yunazzilu ghaitha Allah yake saukowa da ruwan sama min ba'di ma qadasu bayan mutane sun yanke tsammani wato daga saukar da ruwan saman sun yanke tsammani daga allolin da suke bauta ma cewa ba sa iya amfani ba sa iya cutarwa wayan shuru rahmatahu kuma Allah subhanahu wata'ala shine wanda yanshuru rahmatahu ke watsowa da rahama musa abinda ake nihi da rahama anan Allah yake saukowa da rahama ce fi karki a cikin halittu ne mala yake wal maqsud bir rahmatu hina abinda ake nufi da rama a nan barakatul matsari albarkokin ruwan sama shi ake da wayan shiru rahamatahu Allah ta ƙara malalo muna rahama Allah ta ƙara kawo muna alkhairi Allah ta ƙara malalo muna abinci mu ji sauƙi yanda ka kawo mana sauƙin abinci ka kawo mana sauƙin manja ka kawo mana sauƙin magi ka kawo mana sauƙin gishiri ka kawo mana sauƙin kayan marmari dukkan abubuwa Allah kai mai iko ne Allah ka kawo mana agaji ka kawo mana saukin dukkan abubuwan da muke rayuwa da su domin a gurin ka kai ba komai bane ya arhamar rahimin wal maqsud bir rahmati hina barakatul matari wa manafi'i shine albarkoki na ruwan sama da abinda ruwan sama suke samarwa na amfani is ta haya bihil bilad domin da noma ne kasashe garuruwa suke rayuwa wal ibad da noma ne bayan Allah suke rayuwa je kauyuka ki gani ki je mutanen karkara ki gani suka cin duniya su ba su sheki mutumin karkara yanzu shi magana wallahi mutanen birni su a cikin wahala yanzu wallahi mutumin karkara sai je kawai dan tankan da zai wa ɗai ya isa cewa ne na sati guda rabin ɗan barafa sai dai ba abin da sai a ce dubu uku sai ce ga mai a miƙa masu dubu uku shi kenan sai ka je zuwa lalurarka ga abubuwa na alhamdulillahi sun suka miya goro sun shuka kaza sun shuka kaza ga sunan suna ta ɗiba suna amfani da su eh muku sun bar mu da wanke hula da guga eh sun bar mu da wanka da guga muku a yi ta ƙarya arziki babu ko su yi kiyo su yi noma su yi ni su yi kiyo su yi noma sai haka yaro ƙarami a karkara yana da ɗan sane in aka kai kasuwa sai ka ji an ce miliyan ɗaya da rabi sai ya sayar ya koma sayo ƴan maruƙa ƙanana guda biyu ya yi kiyon kamin wata shekara sai ka ji an ce kowane miliyan biyu biyu kamin a cewa allah sai ka ji yaro ai an ce ai sama ya yaro ya yi sama an ce wurin ibada ya biya kuɗin aiki hanci sai ka ta mamaki saboda me suna mai da hankali ga harkar noma saboda haka yan uwa Allah yake cewa wa shiru rahmatahu Allah subhanahu ta'ala yana watsuwa da rahamarsa Wata tahsul bihi rizqi da ruwan sama ne da noma Allah subhanahu ta'ala ke samar da arziki a bayan ƙasa da saukin rayuwa la'anlan batara tahaya bihi domin su ruwan sama da su ne haya wato mazari'un nasi shukokin mutane suke rayuwa fa yatawaffaru lahum gaza'uhum wa tijaratihim da wannan sai ga abincin su ya cika kasuwancin su ya haɓaka wa huwa subhanahu wa ta'ala alwaliyu Allah shine alwali wa huwa alwaliyu Allah shine waliyu me ma'anar waliyu alladhi yatawalla ibadahu Allah shine wanda yake jibintar bayi ne bi ihsanihi wa fadlihi da kyautatawa dai da falalasta sannan alhamid Allah shine alhamid allazi yastahiqul hamdu wassana wanda ya cancanci a gode masa wanda ya cancanci yabo basha yabo ke Allah shine mashayabu wanda ya cancanci a gode mai ayaba masa kuma Allah yana son a gode masa yana son a yaba masa fi kulli halin a cikin kowane hali li kasrati ni'mati ala khalqihi saboda Allah subhanahu ta'ala yana yawaita ni'imarsa ga bayansa Allah ya ƙara lullube mu da ni'imarta da Allah ce wa ayati wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi gaskiya ne wa huwa ala jam'ihim idha yasha qadir ayati yana daga cikin alamomi da suke nuna samuwar Allah mana. wa min ayatihi addallatu ala wujubi tauhidi daga cikin ayoyi da suke nuni akan wajabcin kare ta Allah madaukakin sarki wa qudratihi ala al-ba'th da cikakken ikon da Allah yake da shi bayan mutane sun mutu ya saki tayar da su shine khalqus samawati Halitta samai guda bakwai Allah ya halbi ya samar da samai guda bakwai wartifa'aha bi amadi kuma Allah ya daga ginin sammai guda bakwai ba tare da wani ginshiki ba wanda ake iya gani kuma ba tare da ginshikin ba Wal'ar Allah ya samar da kasai suma guda bakwai sa'iha duk da yalwasuwa ya rika ganin wannan kasar haka kasa ta ta biyu take haka ta uku haka ta hudu da yalwata Allah da ya samar da su sannan dadiha da karwahuwar wasu waɗannan sammai ɗin wa ma ba fihi min dabba da irin abin da Allah ya ɗaiɗe ka yi wawwatsa wa ma na shirar su samawati wani da abin da Allah ya wasa a cikin samai da kasai min dabbatin na halittu dibu alal arzi wayanda suke kai kawo a cikin ƙasa malikun yusabbihu fis samawati au malikun yusabbihu sama'i a yamshi fi turqati wa ala jam'ihim Allah subhanahu wata'ala akan tara mutane ya sha, yayin da Allah ya so ya ga dama ƙadirun Allah bai cikakke iko ne Allah yana da iko cikakke subhanahu wata'ala qadirun ala jam'ul khalq Allah yana da cikakken iko ala jam'il khalq akan ya tattara halittunsa da mautihim bayan sun mutu le mawqifil qiyama domin ya tsaye da su a gaban kiyama waqatan ma yasha sadda Allah subhanahu wata'ala ya so bal inna zalika ahwan alai wannan ma a gurin Allah abu ne mai sauki min kharqis samawati wal ardi sama ga halittar samai da kasai Allah ya gadar da mu gaskiya ya ba mu ikon biyarta وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله أكبر وشيء الله أكبر wato wannan abin da yake nuna mana jama'a wallahi mu koma mu Allah mu daina taɓa Allah Allah ba abokin wasan yaro bane wallahi ku daina mu daina mu daina mu yatar mu daina takarar Allah Allah ya ce wa ma asabakum ayyuhan nas duk abin da ya same ku ya ku mutane min musibatin na musiba na rashin lafiya na talauci eh duk abin da ya same ku na wata musiba kowace irin musiba ce fi anfusikum musibar nan a cikin kawunan ku ne ta same ku au auladakum musiban nan ta same ku ga ƴaƴanku ne au malakum musiban nan ta same ku ga dukiyarku ne Allah ce fa bima kasabat aydikum ta sanadiyar abinda hannayenku sun ka tsawurwurta ne ta sanadiyar abinda kun ka aikata ne min az-zunubi na zunubi wato duk zunubi kun gane duk wahala ga da kowa gare muna sha zunubin muna eh kuma amma ya muna mai sauki da an ɗanɗana muna kudan mu ga manja an ɗanɗana muna kudan mu ga magi an ɗanɗana muna kudan mu ga alayyahu an ɗanɗana muna kudan mu ga tsadar rayuwa kaɗai, ga kuɗi ha kuɗi, yau da za wani zai ɗauko dubu ɗari shi shi wallahi in ka shiga kasuwa sai ranki ya ɓaci naira nan dubu ɗari za a kasance su yan abin da ke tuwar su ba a karatu a karya abu guda yan abinci za ki sai yan dama dama amma da ke ɗage wurin abinci ke ce yan abubuwan more rayuwa kai ce ɗai don Allah yan kayan ciki kasu wallahi yan kayan cikin ɗari biyar ni na san lokacin da muka zuwa ku ba da ɗari biyar a babu kayan ciki wallahi yau sai an ba sai ke ba da dubu biyar aka ba ki. na san kasuwa in ni shiga sai inda mata sun aiko yan ɗari su biyu a yi musu ƙulli uku yan ɗari kai har ɗari wallahi ɗari wata na sai a yi musu ƙulli biyar naira ɗari ɗari na naira nan ɗari ɗari wallahi yau na naira dubu na yau in kici a baki kayan cikin naira dubu wallahi sai ke sha mamaki kun ga wannan ba komai ba ne musiba ce zunubin mu ne aikin zunubi ne tunda ba mu bari Allah yana ya ce mu bari mu zauna laya mun ce ba mu barin zunubi ya ce mu bari mun ce ba mu bari ya ce ku bari mun ce ba mu bari eh muna magana da Allah bi lisanil hal bi lisanil hal la bi lisanil maqal muna magana da Allah ne da harshe na hali halin mu ya nuna ba ma tuba duk abinda za a yi a yi in ma kiyama za a tayar a tayar ba ba bai ko da ba mu faɗa ga baki ba haka halin mu kanu tun daga nan ba abinda mun ka canza duk ga nan yanzu mun tarsuri guda mun koma na Allah kawai mala'iku wallahi daga nan zuwa rana wata yau rana sai muna nau ga wata na ta ko billahi allazi la ilaha illa huwa wata in tabbindika in ta shura ai wallahi ba ki shura ita an rikice an canza kun koma kawai ba kuna ba sai an yi baki irin da zunubi an wanke ma zunubi amma su kai dole sai ka aikin zunubi wannan wala shi ne mutfitinan madadin an koya mana tarbiyya azumi ya zo an wanke mana zunubanmu mu ƙara zama mutanen kirki mu ƙara kimtsuwa ina mu dai ƙara lalacewa ɗai sai yan kaɗan cikinmu ma a saba kumin musibar ne duk abin da ya sami ku ya ku mutane na wata musiba musibar nan ga kanku ne a'a musibar nan ga 'ya'yanku a'a musibar ga dukiyarku Allah ta fa ma kasabar aydikum ta abin da hannayenku sun ga tsoruwar ta ne ma min musibatin tatanazzalu bil insani illa bi dhanbin illa bi zambin? irka kaba duk abin da kaga ya samu mutum na musiba sanadiyyar zunubin da yake aikatawa ne illa lauta ba min haza zambi sai in ya tuba daga wannan zunubin wa qabila Allahu tawbatahu Allah subhanahu wata'ala ya tuban tubansa wa ya'fu rabbukum an kasirin? wa ya'fu an kaseerin ubangijinku kuma duk da haka wa duk da haka wallahi Allah ne muna rangwame ga zunubin mu da yawa da muka aikata wallahi zunubin ido dai kun ga idon gana mu bala'in da suka kallo na nace da Allah shi dai inda Allah zai muna hisabi da yanzu dun mun mutu to ina zunubin kafa to ina zunubin hannu to ina zunubin baki to ina zunubin hanci to ina zunubin kafa ina zunubin ciki ina zunubin al'aura ina zunubin kunne ha ka ila ilaha illallah wallahi mu koma mu Allah jabu. Allah kyale muna yake wallahi ina tausaya muna duk wanga abu da kowa gari wallahi kadan na wallahi kadan na da Allah ne muna bibiya yayi muna hisabin zunubi din mu ya dandana muna kudan mu haka kawai kina kina zuwa da yanda wani saurayi kuna magana ce ake ya baby ce a kai yaya dan ga magana dai ba dai Allah bai san ba dai a sani mala'iki za da miki baki wurin kina koma kina koma wallahi baki to Allah bai haka saboda eh haka nan suwa zai kai wuta ba mun wa Allah ya kai mu wuta ba amma yayi alƙawarin siyasa wasu wuta to eh haka nan suwa zai kai wuta yasa sai Allah ya bar kowa da iko ne ga wuta ga aljanna zaɓi guda ga wuta ga aljanna zaɓi guda eh, ga mijin aure ga boyfriend zaɓi guda zaɓi guda ba boyfriend kai ki wulaƙanta rike mutuncinki ga mijinki ki darajanta martaba ki ta ɗaukaka ɗazun nan wani bawa Allah ke kira mu yana wata mata ta tare da mu aka yi magana auren saboda mutuntawa da karrama ya aure ta wallahi matan nan gasa wadda take mai yanzu abin hankali bai dauka tana gasa shi Yake malam kadiba wai mata ta ta wai za ta na umra wai har ta da kudin zuwa umra ban sani ba haka kawai kika rage ta ce min wai ta gaba shi wai umra za ta na ina kike samu kudin zuwa umra mijin ki baki wani zai ne irin rashin mutunci ne wannan a haka din kuma ya dauki kudi ya bata na zuwa umrar kuma ya ɗauki kuɗi ya ba ta tashi gudunmuwa ce dubu hamsin ya ce ta je kuma ta yi ta yi ba kuma yanzu babu wani labari da sai inda ta yi ba ana ta ana yawon bin daɗa hmm, za ana ta ana ana ta ana yawon ciyawa eh wace irin rayuwa ce wannan an waye gari mata ba sa ganin kimar mazajensu ba sa mazajenku ba su da mutunci a ku. wai ku hujja ku guda wai talauci to talauci su sun gaba kansu miji sanda akwai abin ga ya tsaye goma na arziki ya yi to yau Allah ya jarabta ke ku Allah ya buɗe abinci ba sai ki rike gidan ba ke ma ya arziki ki ja mijin mana ai wancan da shi ki jawo shi aika hiya da shi ki tallafa mai a rike gidan asiri ruye sai bakin guri bakin goranta ai ta goranta mana ai sai yi maza gori an yi mana kaza na yi maka halamu muna goranta muku abin na yi da ke da mijiwa ya kamata ya kura samu wani to amma kuka kuna sai bakin godi da an wa miji alkhairi sai an hada maka saboda haka ku sani wannan ɗabi'ar wanda kuke aikatawa yana daga cikin nau'in zunubin da Allah subhanahu wata'ala bai yarda da irin wannan zunubin ba saboda haka shine mala yake cewa Allah yana yin rangwame da yawa daga cikin zunubanmu wala ya'khudhukum biha Allah baya kama ku da su wato takarruman minhu wa ihsan saboda karinci daga gurin Allah da kyautatawa irin ta Allah walillahi alhamdu wal minna don haka godiya ta tabbatar ma Allah kuma baiwa ta tabbatar ma Allah wa ma antum bi mu'jizin wa ma antum bi mu'jizin fil ard gaskiya wa ma lakum min الله من ولي ولا نصير الله يا كما ذنبي وما انتم بمعجزين ba ku kasance masu iya kuka ma Allah ba babu inda za kana ka ɓoye ma Allah kuka ce bari ka bar Najeriya duk ƙasar da za kana ta Allah ce Allah sun ta ala ce wa ma antun bi mu'jizi ba ku zan masu iya ɓoye gajiyar da Allah ba ka ce wai yanzu bari ka ce wani wuri in ka je wannan wurin walan tu'jizu rabbakum ayyuhal qusat ba ba iya gadiyar da Allah ya ku masu sabo iz zanantum annakum ta buna an azabi in kuna tsammanin akwai inda za ku iya zuwa ku gudu daga azaba ta wala ba za ku iya ba wama antum zina fil ard ba ku iya boyewa Allah ba ku iya gudu wata wani wuri cikin ƙasa goboyen mu Allah subhanahu wa ta'ala don mi fa aina ma takunu ya'ti bikum subhanahu duk inda kika shiga Allah zai zo da ki kuma ya san inda kika shiga ya san loku duk koye ku an ce mata usabe da yawan kuna da munafunci da kilin bibi in kuna aikin fata. ba ku sa a gane duk inda kika shiga sai a filin ki yaso ba dai zina ba wallahi zina ba ta koyuwa zina mugun kotata in kina yi wallahi sai an gano ko namiji ka zina wallahi duk ya gama koye koye ne wallahi sai fili ne ya to wallahi sai an gano kowaye wallahi sai an gano haka nan kyamace duk dubara ta da wayonta sai ta kilin bibi wallahi gari ba aka kaga mata an sa da kaji an sa safa an yi za an yi za ana batta ana batta sawu wai ka a gane wallahi sai filin ki ya to don ke ɗauke baka hanya sai ke wulakanta zaman ki lahiya guda ki tuban mu Allah subhanahu wataala ki bari gaba dai sai arziki ayi Ramadan da ke tuba ki huta kuma in ki ga matsala ne duk waɗannan miyagun abukan naki duka ki canza su ki canza waɗannan miyagun abukai yi kokari ki samu abukan kwarai domin galibi miyagun abukai suna hana mace ko ta ce ta tuba tuba ce wala sai kai tar da tuba ne karara abukai da ake baka haka wala sai mun tar da tuba ki sai ku sun tashe Allah ya kare Allah shi mana mafita to shi ne Allah subhanahu ta'ala ce wa ma antum haka ne wa ma lakum Allah ce wa ma lakum min dunillahi min waliyyi ba ku da wani majibincin al'amari wanda ba Allah subhanahu wata'ala yanfa'ukum wanda zai amfane ku wa yatawalla umurakum wanda zai jibinci ku, wala nasir ba ku da mataimaki yunqizukum min azabi rabbikum ba ku da wani mai taimakon da zai tsamar da ku daga azabar ubangiji yan uwa yana da ana nuna man lokaci na hararan mu kuma nan ya kamata in jabirki in dakata ina roƙon Allah abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya ƙara muna albarka yawa mu albarka yawa mu albarka da wa zuriyar mu baki ɗaya albarka yadda muka taru wannan guri ya Allah ka gani mun taru wannan gurin Allah ba don wata hada-hadar kasuwanci ba mun taru wannan gurin domin a karanta littafin ka mai girma mu fahimta mu gane ya Allah ka ba mu da kai alƙawalin bayarwa ya ubangijin rahama mai jin kai Allah ka yi alƙawalin yanta bayanka a cikin wannan wata mai albarka Allah ka tausaya mana da rahamarka Allah ka sa mu cikin waɗannan bayan da kai alƙawalin yantawa Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana rahama Allah ka ji kanmu ya Allah muna roƙonka sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa ya ubangiji Allah ka yi musu rahama Allah matattunmu ka kai haske cikin su Allah matattunmu ka haskaka musu su Allah matattunmu ka kai ni'ima cikin su Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام